صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد rahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na daren yau Laraba. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya sai kuma shirye-shiryen da muka saba gabatar muku irin su ko kun san Afirka a yau. Muryoyin masu saurare, kisoshin rayuwa, shiryar Qur'ani da kuma duniyar mu a yau. To waɗannan daidai da Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu. Da fatan za ku kasance tare da mutun daga farkon har zuwa ƙarshen su kuna ku ji daɗin abin da za mu gabatar muku inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba bakwai ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan zulgaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 214 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan yulin shekara ta 1807 sarki alexander na farko na kasar rasha da kuma sarki napoleon na kasar faransa suka rataba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin daulolin biyu a wani wuri da ake kira tilsit a cikin daular rasha a lokacin kasashen biyu sun amince da tallafa wa juna a duk lokacin da wata ƙasa ta kaiwa wa ɗaya daga cikin su hari sun kuma buɗe harkoki na kasuwanci a tsakanin kasashen biyu amma nan kawance bai jima ba inda shekara ta 1810 daular faransa ta rikita harkokin kasuwancin kasar rasha wanda ya sa daular rasha ta bude kofar shigar kayayyakin kasuwanci na wasu kasashe maimakon na faransa tare da sanya haraji mai yawa akan duk wasu kayayyakin kasuwanci da aka shigo da su a cikin rasha daga kasar ta faransa da karshe dai sarki napoleon ya afkawa rasha da yaki a shekara ta biyu amma da karshe dakarun rasha sun fatattaki sojojin faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan yulin shekara ta 1978 tsibirin solomon wato solomon islands da ke arewa maso gabashin kasar australia ya samu 'yancin kai daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan sun fara shiga solomon islands ne a shekara ta 1567 sai kuma shekara ta 1885 turawan jamus suka mamaye yankin arewacin tsibirin shekaru goma bayan haka turawan ingila suka kwace tsibirin daga hannun jamusawa kuma suka ci gaba da yin mulkin mallaka a kansa wannan hali ya ci gaba da har zuwa bayan yakin duniya na biyu a lokacin mutanen tsibirin sun ƙara karfi wajen gwagwarmaya da turawan domin kwatar 'yancin kai wanda sa kai ga samun nasara a cikin shekara ta 1978 da saba'in da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau wata bakwai ga watan yulin shekara ta biyu da biyar wasu mai suka tashi a wata motar bas da kuma cikin wasu tashoshin jiragen kasa na karkashin kasa a birnin london na kasar burtaniya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane hamsin da kuma jikatar wasu kimanin bakwai gwamnatin burtaniya da ta dora musulmi masu tsatsuwar ra'ayin addini alhakin kai harin a lokacin kai wannan hari dai shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya suna taro a yankin scotland na kasar burtaniya masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madala yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Tahir Amin zai karanto. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shirin bude cibiyar musayar bayanai dangane da tsaro a tekun Indiya da pacific ya kusan kammala a ƙasar iran a iraki kuma an kai hare-hare kan sansanin sojojin amurka a yammacin iraki da kuma gabacin syria an kashe shugaban kasar haiti a lokacin da wasu mahara suka kai masa hari a cikin gidansa a birnin port-au-prince yanzu kuma ga cikakkun labaran babban kwamandan dakarun ruwa na kasar iran ya bayyana cewa an kusan a kammala aikin gina cibiyar musayar bayanai na tsaro na tekunan india da pacific a yankin sistan bulchistan na kasar iran kamfanin dilancin labaran iran press ya nakalto admiral hussein khanzadi yana faɗar haka a safiyar yau laraba a lokacin da ya kai ziyara aiki a cibiyar musayar bayanan da ake kan kammalawa a garin chabahar na kudancin kasar iran admiral hanzade ya kara da cewa manufar buɗe wannan cibiyar ita ce tabbatar da tsaron ruwayen yankin da kuma cikin gida ya ce za a samar da wani tsarin musayar bayanai daga jiragen ruwa na yaƙi ko na ɗaukar kaya da kuma na fasinjoji don sanin yanayi da kuma hatsura da ake iya samu a cikin ruwa na tekunan yankin da kuma na ƙasa da ƙasa admiral hanzadi bai bayyana lokacin da za a buɗe cibiyar ba amma ya ce an kammala mafi yawan ayyukan cibiyar an kai hare-hare kan sansanin sojojin amurka guda biyu a kasar iraki sannan guda ɗaya a gabacin ƙasar syria a lokaci guda rahotanni sun bayyana cewa sojojin amurka da dama sun ji rauni tashar talabijin ta tv a nan tehran ta bayyana cewa hare-haren an kai su ne a safiyar yau laraba a sansanin sojojin sama na kasar amurka da ke ainul asad a lardin ambar na kasar iraki da kuma sansanin sojojin na amurka da ke kusa da rijiyoyin mai na al'umar na yankin dayar zur da ke gabacin kasar syria wannan harin na zuwa ne a daidai lokacin da ake cika mako guda da hare-haren da jiragen yakin amurka suka kai wa dakarun hajju shabi na kasar iraki akan iyakar kasar ta iraki da syria shugaban kasar haiti jovenel moise ya mutu a lokacin da wasu mahara suka kai hari a cikin gidansa na kansa a safiyar yau laraba a birnin port-au-prince babban birnin kasar shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto prime minister riko na kasar ta haiti claude joseph yana faɗar haka safiyar yau laraba ya kuma ƙara da cewa matar shugaban ƙasar metin moyes ta sami raunuka a lokacin da maharan suka kai wa mijinta hari a cikin daren jiya kuma tana jinya a wani asibiti a birnin port-au-prince babban birnin ƙasar ƙasar haiti mai yawan mutane kimanin miliyan goma sha dai ta sha fadawa cikin matsaloli na siyasa da kuma musibin ɗabi'a daban-daban a cikin 'yan shekarun da suka gabata a halin yanzu dai firaministan rikon ya bayyana cewa harkokin tsaron kasar suna hannun jami'an 'yan sanda da kuma na sojojin kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran katafaren jirgin ruwan daukar kaya mai suna da ever given wanda ya toshe mashigar ruwa ta swiss a cikin watan maris da ya gabata a yau laraba ya kama hanyar fita daga yankin bayan ya share kwanaki shida a tsare kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa an ci mai yarjejeniya tsakanin mai jirgin dan kasar japan da kuma gwamnatin kasar masar amma ba a bayyana abin da yarjejeniyar ta kunsa ba kafin haka dai gwamnatin kasar masar ta nemi kudaden diya wanda suka kai dala amurka miliyan 900 daga hannun mai kamfanin jirgin ruwan mai tsawon mita 400 dauke da kwantenoni 18,300 da yana daga cikin jiragen ruwa mafi girma a duniya ana zaton iskar da take kadawa a mashigar ruwa ta su lokacin ne ya tilasta wa jirgin juyawa da kuma toshe mashigar na kimani mako guda sojojin harci kasar isra'ila sun kai su mame a wurare daban-daban a yankin yammata kogin jordan a safiyar yau laraba tashar talabijin ta palestinul yau ta bayyana cewa sojojin yahudawan sun kai su mame a garin nablus inda suka fafata da matasa falastinawa a yankin labarin ya kara da cewa kungiyoyin falasinawa da dama sun fidda bayanai na yin allah wadai da sumamin sojojin yahudawan a wa'annan yankuna sun kuma yi barazanar daukar mataki kan al'amarin idan harar ya ci gaba a cikin watan da ya gabata kadai sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kashe falasinawa 34 a yankin yamma da kogin jordan masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. tahir amin kenan ya fassara da kuma karanto mana labaran duniya daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran to yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau zamu je tarayyar Najeriya inda tuni masana a kasar suka fara bayyana fargaba kan makomar ilimi a kasar gani yadda batun sasashen ɗalibai ke ƙara ta'azzara musamman a arewacin kasar. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. marilla masana a Najeriya sun bayyana fargaba kan makomar ilimi a ƙasar ganin yadda batun sace-sacen ɗalibai ke ƙara ta'azzara musamman a arewacin ƙasar. masana na ganin matukar mahukunta ba su gaggauta shawo kan lamarin ba zai iya haddasa gagarumar koma baya wajen ci gaban ilimi a yankin. Sace ɗalibai kimanin hamsin daga makarantar sakandaren Bethel Baptist da ke garin Damishi a ƙaramar hukumar Shekun da ke jihar Kaduna shine ya ƙara tado muhawar da aka shima ana yi. To domin tattauna wannan batun a yau shirin ya gaito mana da Malam Ishaq Alhassan Kauran Mata daga Kwalejin Kimiyya da Fasaha ta Jihar Kaduna. Da farko kuma na fara tambayar sa kan yadda su masana ke kallon wannan lamari. Amma ni abin da ke faruwa a yau na fara kallon shi a matsayin wata makarkashiya ta wannan gwamnatin da ta zo da zumar canji da ta canza komai ba sai ta ƙara dagula wa mutane al'amura. Ni ina kallon shi a matsayin cewa wasu cikin 'ya'yan wannan jam'iyya waɗanda kowa ya san su da kwaɗayin mulki da neman su don da za kuma su sarrafa mutane su kuma tsara tsari na jari hujja wanda zai amfane su da 'ya'yansu ni ina zargin su suke cikin da waɗannan abubuwan a kori mutane daga gonaki a hana su noma abinci tsada a kori yaran talakawa daga makarantu a hana su ilimi amma irin kamar abubuwan da ake faɗa ɗin ita gwamnati tana cewa tana iya bakin kokarinta na ganin cewa ta shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin malam mai saka kamar kuna ganin cewa idan har irin waɗannan abubuwan sun ci gaba da kasancewa eh, iyaye za su daina kai 'ya'yansu makaranta? Ai magana kenan dama aikin rasu ake so a hana yanzu kowa ya zai ɗauki ɗan zai kai wata makaranta da ta wuce kusa da inda zai iya ruga ya ɗauko shi. Makarantun ma duk da irin taurin saka yanzu kamar menene makomar ilimi musamman a nan arewacin najeriya idan dai ba ɗauki matakai ba. makomar ilimi shi ne dama dai ya an hana dan talaka da tsarin kuɗi na fitar hankali da rigingimin face-face ga shi kenan ba noma ba ciwo ba karatun allo ba karatun boko sai talaka ya koma ya zama bawa yadda ake so da shi kawai ya musu bauta ya wanke musu motoci ya aka musu sokawa. to yanzu kamar menene kuke ganin zai kasancewa mafita menene kamata a ce hukumomi ko kuma in ce gwamnati ta yi. bangaren gwamnati kafin mu kai ga bangaren su al'umma Wilson I'm An you dokoki wato ita gwamnati a bangaren ta babu wani abu da za ta iya yi na cewa ta shawo kan waɗannan matsalolin kama daga na tsaro inda na harkar ilimi babu Malam Ishaq Alhassan kauran mata daga kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna muna matukar godiya dangane da wannan damar da aka bamu. Muka tattauna a cikin wannan shirin. To masu saurare kuma gaba daya a nan ne zan dasa aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa a nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ni Hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. kamar da shirin Afirka a yau kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba muryoyin masu saurare a yi saurare lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka salamu alaikum radio voh tehran mai magana iliyasu yakuba gawa ita su ga jihar bauchi game da dama da kuke ba mu muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin bakina akan yawan sace-sace ce da ke faruwa a jihar kaduna hakika sace jami'an lafiya da jarirai a jihar kaduna game da kuma sace ɗalibai a makarantar kwana da ke garin zaria hakika wannan abun damuwa ne kuma abin tur da allah wadai ne muna kira ga gwamnan jihar kaduna da gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata su tashi tsaye domin kawo ƙarshen tabarbarewar rashin tsaro da ke faruwa a sassan jihar kaduna da ma sassan ƙasarmu najeriya baki ɗaya muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen rashin tsaro da ke faruwa a sassan ƙasarmu Najeriya da ma ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Muna godiya Radio BOH Tehran game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu. da fatan za a tashi lafiya mai magana Ilyasu Yakuba Didawa ita su ga jihar harbo Assalamu alaikum wa wabarakatuh Muryar Jamhuriyar Musulunci na Iran ine muku barka da wannan lokaci. Ra'ayina a nan shine eh, sabon eh, magajin gari wanda aka nada na jihar garin da magaram ya fara ayyuka na tsabtace gari na gyaran gari to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taya mushi Allah ya tsaya mushi Allah ya sa yanda ya fara haka gyaran gari da kuma tsabtace gari gabaki daya Allah ya sa ya ci gaba gaba da yin hakan mai magana ali salisu sani aliyu maharaz dija alisto daga garin da magaram assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon biyo mai magana ni ne na ku hassan talbot george kuma ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanata mai wakiltar yobo ta kudu wato sanata ibrahim mohammed bome a bisa kokari da ya da jajircewa na ceto al'umma dubanni daga fama da suke ta bangaren wahalar ruwan sha wato a fika local government da ke kudancin jihar yobe wannan sanata ya jajirce ya yi kokari sai dai mu taya shi da yabo da fatan alheri Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasara akan kargar mulki daga mai sauraron ku Hassan Talbajo Fataskun daga arewa maso gabashin Najeriya huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio BOH Iran mai magana Salisu Madatai daga da magaram a jamhuriyar Nijar a wannan rana ra'ayina shine kamar haka fara jarabawa da aka fara na dalibai masu karatun karshe a azuzuwan college ko kuwa jama'a a kasar mu ta Nijar gabaki da ka fita aka yi wanda shine zai bada damar zana abrebe ko kuma BAPC to muna yi ma wannan ɗalibai fatan alheri fatan nasara kuma a hannu ɗaya muna ƙara jinjina ma wannan ƙungiya ta halsiya mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashuwa yanda ta tsaya tsayin daka wajen an yi wannan jarabawa ba tare da satar amsa ba da ƙarshe muna fatan yadda Allah Ubangiji sa aka fara wannan jarabawa a ƙasar mu ta Nijar Allah Ubangiji ubangiji ya sa a kare ta lafiya kuma muna fatan allah ubangiji ya ba mai rabu sa'a ko kuma mu ce muna fatan allah ubangiji ya sa dukkan ɗalibai su dace da wannan jarabawa maza da mata rediyo iran ku tashi lahiya mai magana sanusi maɗata ne daga nan da majan jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya suna na isa musa wanda aka sani da suna isa rezo na kira ku daga nan Nyame babban birnin Nijar. Kira na ku fata ta ga jagoran jamfuriyar Nijar Alhaji bazu Muhammad. Bazum Muhammad mun ga sauyi game da iko da ya gudana baya. To Ubangiji Allah ya sa yanda ka ɗauko haka. Allah ya sa ka ka canza. Ka ci gaba da ma talakawa aiki. Allah ya kare ka ya kare ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashe. Ana maka fatan alkhairi. Sunana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya daga unguwar Karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar. a gaskiya ni yanzu abin da yake bani mamaki abin da yake ci mini tuwo a ƙwarya wai taya ne za a ringa zawa cikin kalissuka a shigo gari a shiga kalasa a ɗauke ɗalibai yawancin mu afirka haɗin kai ne bin mu muke cin kanmu da kanmu ko menene matsalar wannan bala'i da kuke ji yana faruwa wannan a afirka wannan to fi sabilillahi ku duba ƙasashen waje inda suka ci gaba ba ku ganin irin wannan matsalolin to mu kuma afirka kullum matsalar cikin gida kuma in kai bincike tsakaninmu ne ne muke cin kanmu akwai manyan manyan mu kuma sai ku sai a ringa barin shugabannin mu na kasashen Afirka sai ringa barin turawan yamma suna zawa suna hargitsa mu Afirka su hada mu rikici kuma su gaskiya a gane mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya da magaran Jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Hausa da ke Jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke Jamhuriyar Nijar a jihar Doso yau ina kira ne ne ga kasashenmu na afirka domin su tsaya su yi koyi da jamhuriyar musulunci ta iran a fagagen da ta ci gaba da irin dogaron da ta yi da kai da kuma kin miƙa wuya da ta yi wato ga kasashen yammacin duniya 'yan mamaya amma ga shi nan ta zamo abin misali ta zamo abin koyi ga kasashen yammacin duniya hatta su ma sun san da cewa iran ta ci gaba kuma tana son ta yi musu kau. muna fatan allah ya shi tabbatar da haka kuma muna kira ga kasashen mu na afirka allah ya sa su ma su zo su yi koyi da jamhuriyar musulunci ta iran mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar niger salamu alaikum radio voh hausa ta hiram mai magana alkasum daga nan su jamhuriyar nijar a yau na shigo zan ba da ra'ayi na saman wagga takaddama ta a yi doke yara da ake a tarihin najeriya mu gaskiya wanga abu da yake na daurin mana kai wai wai ta za a cewa a zo eh, eh, cikin eh, lakwal ha a doke yara ba tare da an samu samu wa'ansu zakakurai wanda za su dubara su sikiri jami'an tsaro tokar da a shafa cewa ana tare da ya shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger na yi mamaki yadda kasar faransa ta ce za ta maido sojojinta na rundunar barkan su ci gaba da wanzar da zaman lafiya a kasar mali bayan a wani lokaci ta ce sojoji za su tattali 'yan yana su yana su su bar kasai kuma yaya aka yi ma hukumomin kasar mali suka yarda da wannan ba su tsoron a ce kamar an zo a yi wata kwalla-kwalla ne to allah da ya zaba zaɓa mana mafi alkhairi kuma Allah ya kare dukan mu daga shirin turawa sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da a kama shugaban kungiyar IPOP wato Namdi Kanu wanda mahukuntan Najeriya suka yi a cikin wannan mako. To mu dai shawara ce zamu mu ba wa eh, ainihin makwabciyar ƙasa ko ba gaskiya ba eh, domin shi ba a kashe wuta da wuta a yadda rikice-rikice sun kai yawa yanzu a tarayyar najeriya eh, wannan ma nake ga wata fitina ce wadda idan aka yi wasa za ta iya gagarar kungila ko ba gaskiya ba kamata a ce su wannan mutanen tarayyar najeriya ta zamna da su domin jin abubuwan ko kuma in ce domin samo maslaha ko kuma samo bakin zaren dangane da irin rikicin da yake neman ya kunno sabo ko ba gaskiya gaskiya ba amma zancen kama shi nake ga hakan ba shine mafita ba to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya To bayan wannan shiri yanzu kuma sai shirinmu na gaba kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin Dastan Dastan ko kuma kisoshin salihan bayi na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da ma cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a cikin kisar annabi musa salam mun tsaya inda allah ta'ala ya jarraba mutane annabi musa salam da wasu musibu amma a duk lokacin da alkhairi same su sai su ce wannan nasu ne amma idan musiba ta same su sai su yi shumci da annabi musa salam da wanda suke tare da shi wato su ce musiba ta same su ne saboda annabi musa salam da mutanensa kamar dai yadda aya ta 131 cikin suratul araf ta bayyana daga cikin musibin da suka same su dai akwai ambaliyar ruwa fari da kuma karancin ruwa saboda mutanen masar manoma ne don haka fari da karancin ruwan sama yana cutar da su sosai har a cikin tarihin kasar a lokacin da annabi yusuf salam yake a matsayin wazirin kasar masar ya kubutar da kasar daga fari na shekaru bakwai wanda hakan ya sa suke mutunta shi sosai don haka zamanin fir'auna musa salam ma an sha samun fari da ƙarancin ruwa don su mai da hankalinsu ga annabi musa salam amma a duk lokacin da haka ya faru talakawa ne suka fi cutuwa don haka yana da masaniya kan irin halin da mutanensa suke ciki amma fadawan fir'auna tunda su ne suke iya farfado da mutane daga barcin da suke yi wannan maganar tana nufinsu ne da farko allah ta'ala ya jarabe su da ambaliyar ruwa da kuma fari da karancin ruwan sama bayan wani lokaci ya sake jaraba su da wasu musibu mafi tsanani da dama sai dai a duk lokacin da wata musiba ta same su sai su faɗa wa mutane aidu annabi musa salam da mutanensa ne suka jawo masu kai sai da ya kai ga suna faɗa wa annabi musa salam kamar yadda ya zo cikin alkur'ani kuma suka ce ko me ka zo mana da shi daga aya domin ka sihirce mu da ita to ba za mu zama masu imani saboda kai ba cikin suratul araf aya ta biyu. a cikin aya ta gaba Allah ta'ala ya ambaci nau'in musibu wa'anda suka sami mutanen fir'auna a lokacin don su hankalta su dawo daga gafalansu su dawo ga annabi musa salam amma suka kasa fahimta kamar dai yadda ayan take cewa sai muka aika a kansu da ambaliya da fara da kwarkwata da kwaɗi da jini ayoyi abubuwan rarrabewa sai suka kangare kuma suka kasance mutane masu laifi kuma a lokacin da musifa ta auku a kansu sukan ce ya musa ka roƙa mana ubangijinka saboda abin da ya yi alkawali a wurinka lalle ne idan ka kauda azabar daga barinmu hakika muna imani da kai kuma muna sakin bani isra'ila tare da kai to a lokacin da muka cire azaba daga barinsu zuwa wani ajali wanda suke masu iske shi ne sai ga su suna warwarewa cikin suratul araf a 133 zuwa 35 wa'annan ayoyi sun tabbatar mana da cewa an ɗau shekaru masu yawa ana fafatawa tsakanin annabi musa da haruna alaihi salam da kuma fir'auna da mutanensa amma halayen mafi yawansu shine rashin imani da kuma kafirci wasu malaman tafsiri sun bayyana cewa kalmar kummala wacce ta zo a cikin wannan ayar tana nufin wasu ƙwari ne masu lalata amfanin gona don haka ma'anar kalmar a nan ba a kwarkwata ba ne allah ta'ala ya jinkirta musu na lokaci mai tsawo amma sun ƙi imani da shi da kuma manzanninsa a nan kamar yadda ta zama sunar allah ta'ala wato a duk lokacin da mutane suka juya wa manzanninsa baya bayan saukar da ayoyi abu na ƙarshe shine halaka su kuma yana halaka su ne ta inda ba su zata ba wa'annan musibu da suka sami mutanen masar a zamanin fir'auna suna zuwa ne ɗaya bayan ɗaya da farko an aiko masu da ambaliyar ruwa sannan fari da karancin ruwa da suka ƙi imani da annabi musa sai aka ƙara saukan masu wasu daga ciki an aiko masu da fari wanda suka cinye wato amfanin gonansu da wasu ƙwari masu lalata kayakin gona sai kwaɗi sai jini da kuma sauransu wasu malaman tafsiri sun bayyana cewa musibar jini da ya same su ita ce yawaita cutar zubar da jini ta hanci wato wanda ake kira haɓo da hausa kusan kowa sai da ya yi cutar a cikinsu wasu kuma suka ce ai ruwan kogin nilu ne ya zama jini ta yadda bayyuwa a yi amfani da shi to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a anan zamu dasa aya sai kuma ta fito idan alakai wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To masu yanzu kuma sai shirinmu na gaba shari'ar Alƙur'ani. على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu waro na biye da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad yanzu zan ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta biyar zuwa ta bakwai a wannan sura. الله هدى دياه akan bautar allolin naku addinin da ya wuce wannan ba komai ba ne sai kage to ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda muka yi bayani a shirin da ya gabata yana ƙoƙarin gaya mana ne dangane da wasu abubuwa da suka shafi mushirikan makka musamman manya-manyan shugabannin mushirikai na makka waɗanda ba a shirye suke su saurari bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wanda ya zo musu da shirya, domin kuma kada ma su sa mutane su ainihin saurarin manzo din sai suka dinga bin wasu hanyoyi na hana jama'a sauraron sa suna kiran manzo din da cewa lallai shi mai sihiri ne ko kuma makaryaci ne to wannan shine abubuwan da suke ta gaya wa jama'a haka ko to waɗannan ayoyi da muka ji yanzu abinda Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana shine cewa yake magana da su waɗannan yake cewa to ku waɗanda wato kamar yana hakaito mana ne labarin ko kuma bayanin da su waɗannan manya-manyan ƙurashawa na maka suke faɗa ga waɗanda suke mabiyansu a cikin wannan gari na makka suke cewa da su to ku waɗanda kuke da alloli daban-daban sannan kuma kuna tafiya tare da bin waɗannan alloli naku to yaya za a yi shi wannan mutum wato suna ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi ya zo muku da wai cewa ku bauta wa Allah kwaya ɗaya sannan duk ku bar allolinku ku kasance kun rabu da su ai wannan abun ba daidai ba ne kuma yaya za a yi ku bi Allah ɗin da ba ku taɓa ganinsa ba ba ku taɓa shi ba wannan lallai ba daidai ba ne abin da su manyan ƙurayshawan ba suke gayawa waɗanda suke ainihin bin su sauran jama'a ɗin kenan wato kada dai su bi manzo kenan saboda haka suke nuna musu cewa in har kuka kasance kun bar ku kun bi manzo ko kuma kun bi muhammadu kuka bi abubuwan da ya zo da shi to lallai akwai wata manufa da yake tattare da ita na cewa ku bar waɗannan gumaka da kuke bautawa saboda haka kar ku kuskura ku bar wannan gumaka wata manufa ce tare da shi kuma wannan abu da ya zo da shi gare ku wannan al'amari ne wanda yake mai ban mamaki wanda shi wannan mutumin wato sai suke cewa shi manzo kenan ya zo da shi wato abu ne na ban mamaki domin abin da suke nunawa sai suke cewa da su wannan maganganu nasa da yake cewa a zo a bauta wa Allah kwaya ɗaya to ai mu ba mu taba jin sa ba al'ummun da suka gabata mu kuma mun zo mun da iyaye da kakanninmu ne suna bautar waɗannan alloli saboda haka ku yi ƙoƙari ku dage ku ci gaba da bautan allolin naku wanda kuka gada daga iyaye da kakanni saboda haka ku rabu da shi muhammadu kan ma ku saurari mayanan da yake cewa wannan duk shine abubuwan da waɗannan ainihin manya-manyan ƙwarai shawa na maka suke gaya wa mutanensu To, waɗannan ayoyi da muka saurara za mu koyi akwai wasu darussa da ke tattare da su. Na farko dai mafi girman aiki da Allah ta'ala ya turo annabinsa ya yi shine ya kore dukkan wasu alloli na ƙarya da aka kasance ana bautawa wato kuma ya kiran mutane zuwa ga bautan Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala wanda kuma wannan al'amari yana nan al'amari ne wanda zai kasance mushrikai da waɗanda suke ainihin bin wani abu wanda ba Allah ɗin ba sai ya zai musu wani abu wanda yake na mamaki a wajensu abu na biyu da za mu ɗauka wani na darasi a cikin wannan bayanai ko kuma waɗannan ayoyi da muka ji shine cewa mafi yawa daga cikin al'umma ko kuma mutane waɗanda suke bin wasu al'amura sun kasance ne suna dagewa kan bin al'amuran da iyayensu da kakanni suke kai saboda haka kasancewa za su bar aƙidu na iyaye da kakanni su zo su kama wasu hanyoyi sababbi ko kuma wata aƙida sabuwa to su a gurinsu suna ganin wani abu ne wanda yake na ban mamaki darasi na uku za mu ɗauka waɗannan ayoyi shine cewa manya-manyan kafirai a duk inda suke suna ƙoƙari ne suka cewa sun tsaya a kan hanyar gaskiya sun kawo shubha sun kawo fitinu domin su ga cewa duk wani abu na gaskiya da aka zo a isar da sakonsa bai isa ga al'umma ba to wannan ta wannan hanyar ne suke batar da jama'a suke kokari su hana su zuwa gurin ma da za su saurari gaskiya din balle su bi ta wannan a kowane zamani ka samu waɗanda suke manya-manya wajen tafi da al'amura na kafirci to ta waɗannan hanyoyin suke bi su karkatar da jama'a kar ku saurare su kar ku je gurin wani kar ku ji abin da suke faɗa wani littafi ne kar ku karanta littattafansu duk wannan abubuwa ne wanda dama kamar yadda waɗannan mutane suke hana manzo suke hana mutane zuwa ga manzo kar su saurare shi to wannan a kowane zamani haka kafirai suke yi haka waɗanda suke shugabanni na ɓata haka suke ga al'ummarsu to Allah Ubangiji ya shirya da mu baki da to yanzu bare kuma mu saurari aya ta takwas daga cikin wannan sura suratu sa'ad wanda ya kawo saƙo na addinin musulunci suke samar da shakku to waɗannan abubuwa da manya-manyan shawa suke yi yaya ne suke samar da wannan shakku sai suke nuna cewa yaya za a yi a saukar da saƙo ga wani mutum wanda yake maraya ko ba shi da kuɗi ba shi da wani abu na makami a tsakanin al'umma yaya za a ba shi wannan saƙo a ce wai shi ne ya zo da shi to waɗannan duk abubuwa ne da suke kawo shakku a kai saboda haka sai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana irin abin da suke ta faɗa ne cewa mu a cikinmu ai akwai manya-manyan mutane waɗanda suke masu ƙarfi masu kuɗi sanannu daga cikin ƙurashawa. shawa to me yasa ba a zaɓi ne daga cikin su ba sai aka je aka ɗauko wani wanda yake maraya ba wanda ya san shi ba shi da wani mukami ba shi da kuɗi aka ce wai shine zai zama an ba shi wannan sako daga Allah to kaga wannan abu ne da suke nunawa na hassada da nuna wani abu na wato kamar inkari da samar da shakku domin mutane kada su bi kuma sun ɗauki wani abu ne na al'amuran madiyat wato abin da yake kurin kuɗi da mukami a wajensu shine zai sa mutum ya kai ga wani wani matsayi kenan bayan kuma sun jahilci Allah subhanahu wata'ala to a fili yake cewa wannan abin da suke faɗa abubuwa ne waɗanda suke ba su da tabbas a cikin al'amura na ubangiji subhanahu wata'ala domin shi Allah ba haka yake al'amuransa ba shari'a ta ubangiji subhanahu wata'ala al'amari ne da ubangiji yake zaben wanda zai zo da wannan shiriya din kuma wannan zaɓe ubangiji na duba ne waye a cikin al'umma wanda yake kan fitsira wacce take cikakkiyar fitsira wadda ya cancanta Allah ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin ɗan saƙonsa ko wanda zai ba saƙo saboda ka ubangiji wani ta'ala shi ya san kowa ya san komai kuma shi ya san waye ya cancanta waye yake da waɗannan ai wato kamar siffofin da ya cancanta ya zama shine wato ɗan saƙon Allah ta'ala ba wai wani abu ne na dan wane ko jikan wane ko kuma wato mutumin da yake da mukami ko yake da dukiya ko yake da wasu abubuwa na duniya ba wannan ba shine al'amarin ubangiji ba wannan shine jahilcin da suke da shi su waɗannan manya-manyan ƙurayshawa ɗin da suke ta kawo shakku akan annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna nuna cewa shi ba kowa ba ne ba shi da wani abubuwa to wannan ba komai ba illa hasada kuma a ciki wanda hasada ƙarshenta shine kaucewa gaskiya da kuma shiga cikin wani al'amari na mata to a cikin waɗannan ko kuma wannan aya ta aya ta takwas ɗin da muka saurara akwai darussa guda biyu da za mu ɗauka na farko shine cewa dukkan wani abu da mutum zai yi na gujewa gaskiya da musanta gaskiya da rashin karban gaskiya mafi girman al'amarin yana koma ne zuwa ga hassada da kuma kallon mutum ya duba cewa shi ya fi wani shine dalilin da yasa za ka ga mutum yana kin gaskiya yana gujewa gaskiya saboda mutum zai nuna shi ya fi wane ko kuma su wane sun fi wane da duk abubuwan da suke nuna mu mu ne kaza mu ne yan gari mu ne yan kaza mu ne masu kaza irin nuna mutum ya fifita kansa akan wasu to shine dalili ko kuma mafi girman tushe na gujewa gaskiya a kowane lokaci darasi na biyu da za mu ɗauka a cikin wannan aya shine shakku dangane da wani al'amari wani abu ne wanda yake sananne a tsakanin al'umma to amma a kowane al'amari a lokacin da mutum yake shakku ya kamata ne ya yi bincike ba wai kurin dan kaya shakku shi ke nan sai ka ki wannan abin da kake shakkun a kansa ba ya kamata a bincika duk wani abu da ka zo kana shakkunsa in kana so ka fita daga wannan shakku ka bi gaskiya to ka je ka yi bincike to wannan binciken shi ne zai sa mutum ya zama ya fita daga shakku ya kuma san gaskiya ya bi ta wannan yana daga cikin darussan da ya kamata mu ɗauka. to masu da haka muka ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu tama da yake mai dan sauran lokaci ga ta hira ya sake dawa don tuso mana wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara babban kwamandan dakarun ruwa na kasar iran ya bayyana cewa an kusan a kammala aikin gina cibiyar musayar bayanai na tsaro na tekunan india da pacific a yankin sistan bulishistan na kasar iran kamfanin dillancin labaran iran press ya nakalto admiral hussein khanzadi yana faɗar haka a safiyar yau laraba a lokacin da ya kai ziyara aiki a cibiyar musayar bayanan da ake kan kammalawa a garin chabahar na kudancin ƙasar iran admiral khanzadi ya kara da cewa manufar buɗe wannan cibiyar ita ce tabbatar da tsaron ruwayen yankin da kuma cikin gida ya ce za a samar da wani tsarin musayar bayanai daga jiragen ruwa na yaƙi ko na ɗaukar kaya da kuma na fasinjoji don sanin yanayi da kuma hatsura da ake iya samu a cikin ruwa na tekunan yankin da kuma na ƙasa da ƙasa admiral hanzadi bai bayyana lokacin da za a buɗe cibiyar ba amma ya ce an kammala mafi yawan ayyukan cibiyar. an kai hare-hare kan sansanin sojojin amurka guda biyu a ƙasar iraki sannan guda ɗaya a gabacin ƙasar syria a lokaci guda rahotanni sun bayyana cewa sojojin amurka da dama sun ji rauni tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa hare-haren an kai su ne a safiyar yau laraba a sansanin sojojin sama na kasar amurka da ke ainihin asad a lardin ambar na kasar iraki da kuma sansanin sojojin na amurka da ke kusa da rijiyoyin mai na al'umar na yankin dayar zur da ke gabacin kasar syria wannan harin na zuwa ne a daidai lokacin da ake cika mako guda da hare-haren da jiragen yakin amurka suka kai wa dakarun hajjus shabi na kasar iraki kan iyakar kasar ta iraki da siriya to masu rari da kama kakashin dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a safiyar gobe inda za ku ji mu dauke da wasu sabon shirye-shiryen ta ma kafin nan a madadin dukkan wani waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na kasa tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh